masu sauraro sashin hausa na muryar amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia akan mitoci 1622 da kuma 25 abin ninya mai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta niger sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma niyya abin birnin kunni sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya garzayawa shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin wasu labaran masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau hudu ga wata wato yau uku ga watan afrilun shekarar 2017 mahmud lalo ne tare da babu yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan lokaci yanzu karfe 1 wato 11 eh, na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya hukumomi a rasha sun ce akalla mutane goma ne aka kashe wasu kuma hamsin suka jikata a cikin wata fashewa a tashar jirgin kasa da ke st petersburg sannan kuma kalamai masu zafi da rashin fayyacewa da shugaban amurka donald trump yake yi akan koriya ta arewa kafin ziyarar wannan mako da shugaban china zai kawo ana ganin cewa ya janyo wani shaci faɗi a kan cewa watakila yana niyyar ɗaukar mataki na yaƙi ne a kan wato kuriya ta arewa a yau litini ne kuma shugaban amurka donald trump zai gana da shugaban masar abdel fattah al-sisi a fadarsa ta white house a jamhuriyar nijar kuwa an fara cece kuce dangane da furucin da shugaban muhammadu isu ya yi na cewa bai zai yi tazarce ba idan ya kammala wa'adinsa shekarar 2021 to tun da har ya hutu ya bayyana da kanshi to shikenan alhamdulillah wannan wuta ya zuba mata ruwa to sai dai duk da haka wasu na ganin idan ba rami me ya kawo maganar rami in babu duhu me ya ka zancen haska hitila me ya ma ake kawo zancen magana ba a tazarce tun da yanzu wajen shekara hudu muna saura nan gaba ko muna kuma tafa da wasu rawatanni daga jihar kano najeriya da kuma kamaru sannan za ku ji shirin ilimi da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum jama'a. Hukumomi a Rasha sun ce akalla mutane goma aka kashe wasu kuma hamsin suka jikata a cikin wata fashewa a tashar jirgin sama a tashar jirgin kasa a birnin St. Petersburg. Kafofin yada labarai na Rasha sun rawaito cewar fashewar ta auku ne a tashar jirgi da ke Sananya Square da ke tsakiyar birnin. a halin yanzu an rufe dukkan tashoshin jirgin kasa wanda ke cikin birnin mafi girma na biyu a ƙasar rasha ya zuwa yanzu ba a gano sanadiyar fashewar ba amma shugaban rasha vladimir putin ya ce bincike ne zai duba kowane fanni ciki har da ayyukan 'yan ta'adda har yau da dalilai na wannan fashewar ba su bayyana ba a daidai wannan lokaci da faruwar wannan abin sai dai bincike ne zai bayyana ya ce lallai binciken namu da zai mai da hankali ne ko ta ina daga 'yan ƙanana da kuma miyagu masu aikata ta'addanci putin ya isa st petersburg a yau wato litinin kenan don gudanar da jawabinsa na shekara-shekara ga manema labarai wanda wata kungiyar siyasa mai samun goyon bayan kasar ta kremlin ke shiryawa kalamai masu zafi da rashin fayyacewa da shugaban amurka donald trump ya yi a kan koriya ta arewa kafin ziyarar wannan mako da shugaban china shi jinping zai kawo a nan amurka sun janyo shaci faɗi a kan cewa watakila yana niyyar ɗaukar wani mataki da ko dai zai kai ga cimma wata matsaya da china ko kuma ta janyo yaƙi gadan-gadan a wata hira da yi da jaridar london financial times a jiya lahadi trump ya faɗa wa ya wato ya faɗa cewa idan china ba za ta iya magance kalubale da koriya ta arewa ke haifarwa ba amurka za ta iya ya kuma lura da cewa china tana da ikon faɗa a kan koriya ta arewar saboda haka ya yi kashedi cewa ya kamata china ta gaggauta sasanta matsaloli makaman nukiliya da na makamai masu linzami na pyongyang idan kuma ba za ta iya ba a ce cewarsa amurka za ta yi gashin kanta kan wannan lamari dakatar da shirin makaman nukiliya da kuma hana gwamnatin kim jong un daga kera makaman nukiliya mai cin dogon zango na ƙasa da kasa wato icbm da zai iya kaiwa ga bangaren amurka ana sa ran za su kasance cikin muhimman bututuwa da shugaba trump da takwaran aikinsa shi jinfin za su tattauna a ganawa da za su yi a mar-lago da ke florida a ranar alhamis ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da na tsaro jim suka kai a wannan yanki a kwanan nan ya taimaka ainun wurin tabbatarwa shugabanni a china da tokyo da kuma koriya ta kudu cewa amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakan takunkumin tattalin arziki wajen horar da koriya ta arewan don ta canja halayenta da kuma dakatar da shirin nata na kira makamin nukiliya wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau litinin ne shugaban kasar amurka donald trump zai gana da shugaban masar al-fatih al-sisi a fadarsa ta white house wadda ita ce ziyarar aiki ta farko da shugaban na masar ya kawo a nan fadar white house tsohon shugaba barack obama ne ya dakatar da kasar wato ya dakatar da ba da taimako ga kasar biyo bayan juyin mulki da sojojin kasar karkashin jagorancin janar sisi suka yi na hamalar da shugaban kasar wadda aka zaɓe shi bisa tafarkin demokuraɗiyya muhammad morsi a shekarar 2013 daga bisani bayan shekara guda ne aka zaɓi sisi a matsayin shugaban ƙasa shugaba obama bai gayyaci sisi zuwa fadar white house ba kuma yana sukan lamiri ga mulkin soji na masar saboda rawar da suka taka wajen kawo ƙarshen mulkin ƙungiyar na da ake kira wato muslim brotherhood ko kuma 'yan uwa musulmi waɗanda wato mursi ya jagoranci a matsayin shugaban ƙasa sisi ya ɗauki jam'iyyar na 'yan uwa musulmi a matsayin 'yan ta'adda ganawa na shugabannin biyu a yau a nan washington tana samun kulawa sosai daga mutane na kasar masar da ke kokarin gane manufar shugaban amurka wato donald trump kenan a kan kasarsu musamman ma bayan trump ya haramta wa wasu mutane daga kasashen musulmi guda shida shigowa amurka gwamnatin kamaru ta ce kungiyar masu tsauran ra'ayi a bangaren kasar masu amfani da harshen ingilishi ita ce take shirya kai hare-haren ta da gobara a gine-ginen ma'aikatan gwamnati makamancin wanda aka kai a kasuwar garin limbe a kwanan nan wakilin murya amurka kinzeka da ke can limbe ya rawaito mana cewa gobarar da aka saka a kasuwar ta kara janyo kiranye-kiranye ga bukatar sabunta tattaunawa don kawo karshen yajin aiki na watanni biyar da ma'aikata ke gudanarwa a bangaren masu amfani da harshen ingilishi gobarar da ta tashi a kasuwar limbe ta kai sawa'i hudu tana ci a ranar asabar kuma shaguna hamsin ne gobarar ta kone kurbus gwamnan jihar kudu maso yammacin kasar bernard okeli baile ya ce 'yan sanda sun kama wani mutum da ake zaton dan kungiyar masu haƙi da ɓallewa ne daga ƙasar ta kamaru labaran duniya kenan makaranto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Za mu fara ne da Najeriya inda gwamnatin jihar Kano ta fara shirye-shiryen gudanar da taron koli kan tattalin arziki da saka hannun jari a jihar cikin watan nan na Afrilu. Wannan dai shine karo na biyu da jihar za ta iya yin irin wato za ta gudanar da wannan taro. Da Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. A shekara ta dubu biyu da 2006 ne aka gudanar da taron koli kan lamuran tattalin arzikin Kano da harkokin saka jari a jihar, wadda wata kungiya ta masana da ƙwararru a fannoni daban-daban 'yan asalin Kanan bisa jagorancin tsohon ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na tarayya da Tashim Usman ta shirya, kuma aka gudanar da shi bisa haɗin gwiwa da gwamnatin jihar. shekaru goma sha ɗaya bayan wancan taron koli yanzu haka gwamnatin kano ta kafa wani kwamiti da zai shirya taron karo na biyu kuma tsohon ministan ne ke shugabantar kwamitin dr shamsuddin usman ya fayyace abubuwan da ake sa ran cimmawa a yayi da kuma bayan kammala taron na bana abin da ake fata a cimma shine na ɗaya a daɗa haɓaka tattalin arzikin jiha na biyu a sami mutane da kamfanoni wanda suke da sha'awar saka hannun jari a wannan jiha tamu waɗansu an riga an dama an gama sa hannu an gama shiri da su waɗansu za a yi amfani da wannan taro a wajen ma za a sa hannu na yarjejeniya da waɗansu waɗanda an riga an gama tattaunawa da su da gwamnatin jiha wajen musamman harkar kasuwanci in ka bibiya za ka ga ai daga lagos sai a ce sai kano a ƙasar nan abin da muke ƙoƙari shine ya zama in ma za mu iya kama lagos ɗin mu wuce ta to a yi kokarin yin haka da shi dama irin wannan taro kamata ya ana yin su akai akai shi yasa ma yake da muhimmanci a ce an kuma duba irin wa'ancan shawarwari da aka bayar da kuma waɗanda sababbi da za a bayar. Farfesa Kabiru Isa ɗan dago da ke zaman kwamishinan kuɗi na jihar Kano ya bayyana aniyar gwamnati ta aiwatar da daftarin kudurori da shawarwarin da masana za su bayar a yayin taron. Daga an za kaddamar da wannan taro shawarwarin da za a samo daga taron ina mai tabbatar maka cewa ba za a daɗe ba majalisar zartarwa za ta ɗauki za ta yanke shawarar aiwatar da su kuma duk ma'aikatar da abin ya shafa za a ɗora mata nauyin ta ga cewa ta aiwatar da su akan lokaci. wannan gwamnati ta continuity ce duk wani abu da wasu gwamnatocin baya suka yi ba ma gwamnatin da ta wuce ba ta can baya ma ta shekaru ana kokarin ganin cewa an kammala su to muna da kyakkyawan jiki ne cewa Allah yarda abubuwan da aka faro na bayan wanda da aka yi watsi da su za mu yi kokari mu ga cewa an kammala su to kaga duk waɗannan abubuwa da wannan kwamiti zai bada na sha a matsayin shawara in aka fara aiwatar da su ai mutane jihar Kano ba su taba yadda bayan shi wannan gwamna ya gama wani kuma ya zo ya watsi da waɗannan abubuwan ba. Cini dai gwamnatin jihar Legas ta mika goron gayyata ga gwamnatin Kano kan bukatar gudanar da taron koli na haɗin gwiwa tsakanin jihohin biyu game da saka jari da lamuran tattalin arziki amma zai wakana ne bayan kammala na Kana in ji Dr. Shamsuddin Usman. Bayan an gama wannan taro da za a yi a nan Kano na tabbata ba za a daɗe ba amma wannan tsari ne tsakanin gwamnan jihar kano da gwamnan jihar lagos mu 'yan aiwatarwa ne kawai taron koli kan tattalin arziki da saka jari shine abin da ake yayi a yanzu a tsakanin gwamnatocin jihohin najeriya inda ita ma gwamnatin jihar kaduna ke shirye-shiryen gudanar da nata bayan da a watannin baya gwamnatin jihar ogun ta yi makamancinsa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da cece kuce tun bayan da shugaba Muhammadu Isuhu ya bayyana cewa ba shi da niyyar yin tazarce biyo bayan raɗi-raɗin da ake ta yi na cewa yana shirin yin hakan daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana. shawarwarin da majalisar cndp mai alhakin warware rigingimun siyasa ta bullo da su a watannin baya kan bukatar aiwatar da gyaran huska wa dokokin zaɓe da wasu ke yi wa kallon wani matakin share fagen kwaskware kundin tsarin mulki domin shigar da tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko su ne suka haifar da shakku a wajen 'yan nishar da dama waɗanda ke tunanin yiwuwar shugaba isuhu ya zarce a kan karagar mulki a shekarar 2021 to amma furucin da ya yi albarkacin cika shekara ɗaya da soma wa'adin mulkinsa na biyu ya cire irin wannan tunani a zuciyar wasu 'yan siyasa irin su suma'ila amadu shugaban jam'iyyar pnd a waiwaya wato shi dai shugaban ƙasar nan mai muhammadu isu ni dinnan na zarge shi da cewar mulki nan a wuya in hayya bar shi bayan wannan akwai mutane guda-guda manyan mutane masu hankali waɗanda sun yi mun zamuna mun yi hira cewar a'a take-taken isu ba na barin mulki ba ne e me yasa ya haka in ka duba ba mamaki ya rika jin irin wannan maganganu wuri-wuri da zargi irin wannan to tun da har ya hutu ya bayyana da kanshi to kenan alhamdulillah wannan wuta ya zuba mata ruwa sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan siyasa da jami'an rajin kare demokradiyya mataimakin shugaban kungiyar kadir dauda tankama na kafa kafa da waɗannan kalamai na shugaba isuhu muhammadu tunda in babu duhu me ya ka zancen haska hitila me yasa ma ake kawo zancen magana ba a tazarci tunda yanzu wajen shekara hudu muna saura nan gaba ko to me yasa ma shi da kankashi yake kawo wannan zancin don haka mu abu da za mu yi a takaice eh, za mu sa ido ya faɗi ya ce ba ya tazarci za mu rubuta mu aji kuma lokaci zai bada wanda gaske za ta hituwa jamhuriyar niger ta yi fama da hayaniyar siyasa a shekarar 2009 lokacin da shugabatan jamhuriyar ya buƙaci ƙarin jalalan mulki na tsawon shekaru uku sabanin abin da kundin tsarin mulki ya ƙayyade dalili kenan da wasu 'yan niger ke ganin a harkar siyasa komai zai iya faruwa musamman idan aka yi katarin haɗuwa da zugar miyagun fadawa in ji su ita suka wani abu dai daban kaman kalangu ne na dambe a rinka kaɗa ma in ana kaɗa ma kalangun dambe ba mamaki in a ƙasa kake jin kiɗin ka ji shi a sama duk da aka zuga ka za ka yi abin da ba daidai ba to hankalinka aka ce ya zamna ya aiki shi wancan wanda aka zuga ɗin ya yi tazarcen a wancan lokacin ya ta kasance mishi to wannan ita za ta sa ya duba ya kalla shi kanshi nake tsammanin a kowaya su makusantan na su ziga shi ya bi waccan hanya tun da ya san irin kayayoyin da ke cikinta. Bisa al'ada shugabannin kasashe musamman na nafiyar Afirka kan shirya mutumin da suka fi fatan ya gaje su da zaran suka doshi shuɗewar wa'adin da doka ta yi musu tanadi. Tsarin da shugaban ƙasar Nijar ya ce bai taɓa tunani a kansa ba, saboda haka duk wanda 'yan Nijar suka zaɓa shi zai damƙawa ragamar mulki sai dai fa wasu 'yan nijar na cewa fartin nan naka da kake ya hiddo ka milki rago ne kake tirka kayan sallah yanzu duk abinda mutane su gani bai da akwai wuya dai ya dauka ya ba wani ga fartin da ya aza shi iko mulki ne ake na zabe wani demokaradiyya ba wani da bane shi wanda yake tunanin zai gaje shi shi yanzu in isu ya ce mishi a wani kai za a gaje ni shi wani ya yarda gado ya danganta da al'umma zaɓe ne za a je sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a can jamhuriyar Kamaru kuwa wata gamayyar kungiyoyin masu zaman kansu ta horar da matasa sama da saba'in kan ilimin na'urar kwamfuta da zama taimaka musu samun kwarewa da za su ba su damar samun aiki da wuri. Ga rahoton Muhammad Awal Garba. Gamayyan ƙungiyoyi guda uku na ƙasar jamhuriyar Kamaru a samda ta dattawan ƙasar ta Kamaru da sabon kallo ta matasan 'yan jami'an ƙasar ta Kamaru hade da ƙungiyar iyaye ta uwar gidan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Chantal Biya sun gudanar da wani babban biki na bawa matasa da ma waɗanda ba matasan ba waɗanda shekarunsu ya haye hamsin na shaidar kammala horaswa da suka samu na sanin ilimin na'uran kwamfuta mutane saba'in ne dai suka samu wannan shahara. shahadar alhaji riwanu rubutu shine shugaban kungiyar asamdek ta dattawan kasar jamhuriyar kamaru shi sa muka yi kokari muka sa wayannan yara su saba'in su koyi wannan abin nan na kwamfuta in suka iya suka samu takardun su kawo ko a ina suka je neman aiki za su nuna cewa ga nawa takardar da nake da shi to mun sa kuwa sun yi wannan kwas din sun kare an zo an ba su attestation su yanzu ka kowa yana da izinin lokacin da ake neman aiki ka nuna cewa eh kai ga abin da ka koya don za a dauki yin aiki a cikin wayannan fannin din za a dauke ku saboda haka shi samu kai kaga babu yaro ba babba shi ma shugaban kungiyan na yan jami'an kasar jamhuriyar kamaru garba audu ya nuna farin sa kamar haka wato yayin da aka ce ko ko saba'in ne ko kina waje da abin da kuka samu ko ni da ba ku tuna za ku wani abin ba farin ciki na wajen ku to game da haka game da haka kun ga wannan abin da muka yi nan zai bude hanyoyi da yawa da dalibai saboda samu hanyar neman wajen aiki farin ciki muka yi mun farin ciki da gaske saboda wannan zai taimake mu da yawa da gaske ita ma wakiliya ta musamman ta kungiyar iyayi madam popina ta yaba wa matasan L'opération MIGEF Horizon 2035 a pour objectif entre autres ina nuna godiyata ga matasa da ma waɗanda shekarunsu suka zarce game irin jajirce wanda suka yi na samun ilimin zamani gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta ce za ta himmatu matuƙa gaya wajen ganin ta horar da jama'an ƙasar ta kamaru nan da shekara na dubu biyu da talatin da biyar muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. yan agogo a nan na cewa karfe 11 na safe ne da minti kusan 18 ana sauran sashen hausa ne na murya amurka daga birnin washington dc ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ƙarashin tattaunawarmu da shugaban hukumar ba da tallafi a makarantun gaba da sakandare a Najeriya, Tetfund, Dr. Abdullahi Baffa Beach, wanda ya share makonni a shirin nan namu na ilimi garkuwar ɗan Adam don fayyace ma al'umman Najeriya haƙoƙi da aikace-aikace da suka rataya a kan hukumar da yake ma jagoranci ta tet fund. shi ke wannan shi yasa muka saka ɗaukar ɗawainiyar malamai su ji su ƙaro karatu muka bashi muhimmanci babba wannan shi ya saka muka ɗauki kuɗi maƙudai muka saka a cikin wannan tallafi wani irin hoɓasa kuke yi dangane da abubuwa da suka shafi kyautata jin daɗin su malamai da suke a waɗannan makarantun ne to ka san eh, kamar yadda nake ta jaddadawa mu hukuma ce mai ba da tallafi ba hukuma ce da take ɗaukar ɗawainiyar harkar ilimi ka cokan ba ah, muna kuma da wasu iya hurumin da aka ware mana inda za mu ba da wannan tallafi maganar albashin ma'aikata ko wani allowance da za a basu ko kuma harkar jin daɗin ma'aikata maganar condition of service baya cikin abin da wannan hukuma take da alhaki a kai amma kamar ɗaukar ɗawainiyar ma'aikata su je su yi karatu ko su je su halarci bita ko kuma a ba su tallafi domin su yi bincike ko kuma su rubuta littafi ko kuma waɗannan makamanta duk yana cikin abubuwa da muke yi wanda shi ma za a iya saka shi kamar a cikin tsari na walwalar ma'aikata amma a ainihin walwalar ma'aikata zancen albashi da allowance da sauransu baya cikin hurumin doka bata aminta da mu shiga cikin wannan layin ba babu wani dama da za a iya samu domin a saka wannan ciki tallafi da kuke bada saboda idan aka lura cewar matsalar ilimi ba kawai samar da dakunan karatu ba ne ko kuma samar da ainihin abubuwan da za a gudanar da karatu watan su kansu malamai in suka samu kyakkyawar albashi ko kyakkyawar inganci tsakaninsu da gwamnati za a iya samun nagartaccen karatu to idan za a yi wannan hukumar ba za ta yi komai ba sai wannan to kuma koyaushe ana saka abubuwa a kan ma'auni ne sannan kuma ana ɗaukar nauye-nauye ana ɗorawa kowace hukuma daidai abin da ya kamace ta ita wannan hukuma da yake hukuma ce da take karbar haraji daga kamfaninnika kuma an kira shi harajin ilimi gwamnati bata gaza ba wajen daukar ɗawainiyar walwalar ma'aikata wajen biyan albashi da sauran allowance wannan abu ne da ake sakawa a cikin kasafin kuɗi gwamnati kuma tana tana bayar da waɗannan kuɗaɗe ana yi amma mu a wannan hukuma mu maganar yaya za a inganta shi wurin yin karatun da kuma su masu koyarwar ya za a tabbatar da horar da su da kuma kyautatuwar nazari da karatu nasu waɗannan abubuwa su ne mun tabbata cewa za su ƙara haskaka tsarin ilimi mai zurfi a najeriya za su ƙara inganta shi za kuma su saka cewa tsarin ilimi mai zurfi a najeriya ya gogayya da na kowace ƙasa a duniya wanda babban burin shine ya kasance jami'o'inmu da sauran makarantun fasaha da na horar da malamai da muke da su a najeriya ya kasance za su yi gogayya kafada da kafada da kwatankwacin su ko ina suke a duniya tsarin ba da albashi eh yana cikin abubuwan da zai kawo wannan gogayyar amma adadin albashin da zaka bayar idan baka tanadar da abin da za a yi aikin da kuma wurin da za a yi aikin mai kyau ba albashi ba zai yi tasiri wajen kawo wannan ci gaba da ake fata ba idan na fahimce ka baya ga duk wa'innan haƙoƙi da suka rataye akan wannan hukuma taka ba ka ganin cewar idan aka fito da wata dabara ko wata hanya na ɗaukan waɗansu 'yan ƙasa waɗanda suka samu ainihin takaddun digirin farko ko digiri na biyu waɗanda ba su kai ga samun aiki a jami'o'i ba ko a makarantun ne amma suna da ilimi ko suna da hazaƙa a ƙarfafa musu a ba su damar su je su yi wannan karatu a kasashen waje ko kuma su je wasu jami'o'i su karatu wanda zai kara tallafawa a samu nagartacce ko ingancin ilimi a ƙasa wannan baka ganin in aka yi haka shi ma zai taimaka akwai hukuma musamman da alhakinta ne da ake cewa scholarship board hukumar ba da tallafin karo karatu wannan alhakinta ne ta yi wannan ɗawainiya kuma tana yi amma mu a tsarin dokar mu naira ɗaya ta wannan hukumar in ta fita za ta tafi makaranta ne idan tallafin bincike misali ai ba malaman da suke a makarantun ilimi mai zurfi ne kurin suke bincike ba mutane da dama da suna yin bincike ma wani lokaci mai zurfi amma ba za mu iya tallafa musu ba ma damar ba ma'aikata ne ko a jami'a ko a makarantar fasaha ko a makarantar horar da malamai ba waɗanda doka ta kira su ne abokan hulɗarmu da kuma za su ci gajiyar tallafinmu su ne waɗannan tsarin layin makarantu guda uku so shi wanda ya yi karatu a jami'a ya samu sakamako mai kyau kuma yake ganin yana ya je ya ci gaba da karatu mai zurfi zaɓi guda biyu ne ko ya samu aiki a cikin layin makarantu wannan makarantun kuma su turo shi mu ɗauki ɗawainiyarsa ko kuma ya nemi tallafi daga ita wannan hukumar federal scholarship board su sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma na yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu juya akalar shirin zuwa wani yankin kuma muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu Dr. Abdullahi Baffa Bici, shugaban hukumar TatFand ta Najeriya, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga na birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman sani don kan. To da la'agai da Yusuf yanzu kuma ga saƙon nuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce hakika cutar sankarau na ci gaba da cin karanta babu babbaka musamman ma a jihar mu ta Zamfara. Kuma a zahirin gaskiya ba mu ga magungunan da hukumomi ke ikirarin ware makudan kuɗaɗe domin sayo su ba. Muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan cuta mai saurin kisa daga Muhammad Salihu Kauran Namo da Zamfara. Sai kuma saƙon da ya zo daga hannun Isa Lawan Girgir dan masanin Girgir da Zakariya A Musa Girgir jihar Yoban Najeriya. suka ce assalamu alaikum biyoyi hausa gyaran dokokin zaɓe da majalisar dattawan najeriya ta yi yayi daidai sai dai ta yi tuya ta manta da albasa domin da ya kamata ta yi gyara akan hukumomin zaɓe na jihohi sai wani sakon ya ce ko shakka babu matakin da wani yanki na kasar china ya ɗauka na sanya wa musulmi 'yan kabilar wiga wasu tsauraran dokoki abin takaici ne musamman ma ganin yadda dokokin sun kaci karo da addinin musulunci daga abdulmalik sa'idu mai biredi tashar bagu gusau sai wannan sakon ya ce salam BOA Hausa don Allah ku bani dama na kira ga gwamnatin jihar Jigawa na cewa mu fa har yanzu al'ummar Dutse Emirate ba mu ga wani aiki na azo a gani ba da gwamnatin jihar ta Jigawa ta yi wa al'umma ba a ƙarƙashin jagorancin gwamna Badar Abubakar. don haka ya kamata makarraban gwamnati ta jigawa su sani cewa shekara ta 2019 tana nan zuwa muddin ba su canja halinsu ba to za su girbi abin da ya suka shuka in Allah ya yarda. Sako daga Tanimu Inuwa zangon Buji sabon ɗalibi a Jigawa State College of Islamic Legal Studies Ringin. Sai sakonmu na ƙarshe wanda ya zo daga hannun Tanimu Inuwa zangon Buji sabon ɗalibi a Jigawa State College of Islamic and Legal Studies Ringin. Yace salam fatan alheri ga dukkan ɗaukacin ma'aikatan gidan rediyon VOA. To da haka ne kuma kawo ga labarai a takaice. a jiya lahadi iyalai da masu ceto sun wuni suna neman mutane da ambaliya da zaizayen ƙasa ta afka da su a kudancin colombia inda mutane akalla 254 suka hallaka ciki har da kananan yara da wasu da dama da suka jikata shugaban kasar juan manuel santos wanda ya sake zuwa garin na a jiya lahadi don ganin yadda ake gudanar da ayyukan ceto ya ɗora a shafinsa na twitter cewa alƙaluman farko suna da damuwa sai dai ya ce canjin yanayi shine sanadiyar wannan bala'i ya ce garin nan mukuwa ya samu kashi daya cikin uku na ruwan sama da ya saba samu a cikin dare daya shugaba santos ya mika godiyarsa ga china da bakin wato da bankin raya cikin gida na amurka wanda suka taimaka da dala miliyan daya da kuma dala dubu biyu don sabar da kayan agaji kazalika jamus da kuma belgium suka ba da nasu taimako koguna da dama da ke kusa da garin mukuwa ne suka batse a jiya wato a safiyar asabar wanda ya sanadiyar kwararar ruwa da tabo da kuma tarkace zuwa cikin garin kuma suka lalata hanyoyi da suka shiga gidaje a lokacin da mutane suke bacci ma'aikatar ma'aikata na masu sa kai kuma suka ce wato gobarar ta kashe wato mutane da dama inda ma'aikatan gobara suka, suka kwashe gawarwaki 83 cikin wato kwata kenan a cikin garin da ake kira wato villa gozan kuma suka ce har yau da akwai wasu ƙarin waki wadda suka saura a cikin tarkace hukumomi a rasha sun ce akalla mutane goma aka kashe su a wasu hamsin kuma suka jikata cikin wata fashewa a tashar jirgin kasa a st petersburg masu haro da kama kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci amma idan Allah ya mu an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu zo muku ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayinku kan shin ko kun gamsu da irin matakan da hukumomi ke ɗauka a yankunan ku domin ganin sun daƙile yaɗuwar cutar sankarau a makafin nan bari mu mika gode mu ga alhaji ilyasu ibrahim sani na ndic da hajiya sa'adatu ilyasu sani da suka kawo mana ziyara ɗakin watsa labaran namu a washington dc yayin da suke wata ziyara kenan yanzu madadin babu yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma sa'ida hamdun da ta haɗa mana wannan shiri sai injiniyan mu rob mclean mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku nisa ga shirin yau da gobe nan tafi ai sauraron